Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. tsaye a gefen shugabar kasar jamus angela merkel shugaban amurka donald trump ya jaddada jiya juma'a cewa ba za a kyale iran ta kera makaman nukiliya ba ko da ko yarjejeniyar da manyan kasashen duniya su kulla da farisan shekaru da suka wuce kan batun makaman kare dangin tawar gaje da aka tambaye shi ko zai yi aiki da karfin soja kan iran idan har ta sake farfaro da shirin nukiliyar ta da aka kulla a shekara ta goma sha biyar. shugaba trump ya ce ba zai magana kan ko zai yi amfani da karfin soja ba shugaba merkel wacce take tare da shugaban na amurka bayan gana wadda suka yi ta ce yarjejeniyar da kula da tana da rauni ta kara da cewa yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsaloli dangane da iran ba duk da haka ta ce yarjejeniyar mataki ne ɗaya na takaita munanan matakan iran ciki har da barazanar da farisa take yi a siriya a halin da ake ci kuma shugaban amurka donald trump ya bayyana kwarin gwiwa dangane da alkawuran da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi a lokacin da shugaban na koriya ta arewa gana ta kwaran aikinsa na koriya ta kudu jiya juma'a a'a ba na jin wasa yake ba na jin yana wasa ne shugaban trump ya faɗa a white house a kusa da shugaban kasar jamus angela merkel zantuttukan da wato ya ce zantuttukan ba su taɓa yin nisa haka ba shugaba kim jong un a jiya juma'a ya zama shugaban koriya ta arewa da farko da ya taba zuwa koriya ta kudu a lokacin da ya tsallaka kan iyakar kasar ya gaisa da takuran aikinsa na koriya ta kudu mun je in shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare wajen gani an kauda dukkan makaman nukiliya daga zirin na koriya kuma suka yi alwashin gudanar da shawarwari da zai kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka gwabza wadda har yanzu ba a kwanci da maraba ba a hukumance. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka bata yanke shawara kan ko shugaba Trump zai janye Washington daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nukiliyar kasar ba. Ya kara da cewa hayan zana ci gaba da gudanar da shawarwari. A taron manema labarai na farko da zai yi karkashin sabon mukaminsa, Pompeo ya ce muddin ba a yi wa yarjejeniyar kwaskwarima ba, ba da zai shawo kan rauni da ke tattare da ita, to da wuya shugaba Trump ya ci gaba da mutunta yarjejeniyar ya wuce watan Mayu mai zuwa. Mike Pompeo ya yi magana ne a birnin Brussels a taron ministocin harkokin wajen kasashen da suke cikin kungiyar ta NATO kwana ɗaya bayan da rantsar da shi na fara aiki akan wannan mukami. Pompeo ya ce ya tattauna da takwarorinsa dangane da yarjejeniyar a kungiyar tsaron ta NATO. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce wannan batu na iya kasancewa jigo a ajandar sa lokacin da ya kai ziyara yankin gabas ta tsakiya bayan kammala taron na NATO a birnin Brussels. A halin da ake ci kuma wani kusa kungiyar tsaro ta NATO ya ce ministocin harkokin wajen ba za ci gaba da mu'amala da Rasha kamar yadda aka saba ba har sai Moscow ta janye dakarunta da goyon baya da take bai 'yan tawaye a Ukraine wato a yankin yankin Donbass kuma ta sake maida yankin Crimea ga ƙasar ta Ukraine. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A Siriya, gwamnatin ƙasar ta shirya za ta kwace gidajen miliyoyin 'yan ƙasar waɗanda suka tsere daga muhallansu idan ba su dawo suka nuna takardun shaidar mallakar waɗannan gidaje ba. karkashin dokar da aka bullo da ita cikin watan nan yan ƙasar miliyan shida waɗanda suka gudu domin kauce yaƙin da ake yi da kuma wasu miliyoyin bakwai waɗanda aka raba da muhallansu suna cikin ƙasar zuwa wasu sassa an ba su wa'adi zuwa goma ga watan mayu mai zuwa su rijistar gidajensu ko kuma su rasa su sauran fulotan gwamnati za ta yi gwanjansu karkashin dokar da aka kira doka lamba ta goma ana jin masu zuba jari karkashin mabiya aƙida ko mashabar alawait tsiraru a syrian na shi shugaba bashar al-assad su ne za su tafka ɗan riba karkashin wannan shiri ma'aikatar shara ta amurka jiya juma'a ta ba da sanarwar tuhumar 'yan kasar sin ko china su hudu da wasu 'yan kanzaginsu su waɗanda aka haɗa baki da su wato domin fataucin wani magani mai suna fentanyl da ke kunshe da sinadarai masu sa maye a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin shugaba Trump take na yaƙi da shan kwayoyi wadda ya zama ruwan dare a Amurka kuma zai zama dalilin mutuwar dubban Amurkawa. A cikin watan Janairu da Maris ne masu taya alkali yanke hukunci suka wato da suke da kota ta arewa suka tuhumi mutanen amma sai jiya juma'a ne a tony janar kuma shari'a na amurka wato jeff session ya bayyana wa duniya baki ɗaya wato mutane dai talatin da biyu ne ake tuhuma ƙarƙashin wannan caji da gwamnati ta gabatar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne ai riga kafin su a kyauta ne ba za ka ba a da kogo ɗaya ba shan inna shegen ciwo ne yau ga riga kafin kawo. Ka Allah sarki taimake ni makakina. Lafiya jaru kowa. Allah ka bani ikowa ka zanyi ma yarana. Waka riga ka fice zan yi ta taimakan mahalicina. Lafiya To madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan alfanun sha da jarirai nonon uwa zalla tun daga haihuwa har ya zuwa tsawon watanni shidda. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana a kan shawarwarin da masana harkar kiwon lafiya a jihar Neja suke baiwa mata wajen kula da tsabtar nono kafin a baiwa jarirai da kuma kula da lafiyar mata masu jego. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana a kan ɓullar cutar sankarau a wasu ƙananan hukumomin jihar Jigawa da matakan da aka ɗauka domin kawar da cutar. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan ƙaddamar da rigakafin cutar polio da ya gudana a jihar Bauchi. Shi ma rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan yadda rigakafin cutar polio ya gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar, wanda ake kyautata zaton shine na ƙarshe a faɗin jamhuriyar Nijar. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Muryan Amerika tana ta kira duwaye da kan al'umma. Karka kafi an kawo. Tana kira don wayarwa da kan mutanen mu baki dai. Lafiya ta harin kowa. A da yaushe suna ta kiran kowa a karɓa ba wai ba. Cututtukan da suke hana su a kyauta ne ba za ka ba da kwabo ɗaya ba shankin da shegen tiwo ne yau ga riga ka an kawo. Samar da isasshen nono ga jarirai har tsawon watanni shida ba tare da an gauraya da ruwa ko wani nau'i na abinci ba. na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kare yara 'yan ƙasa da shekaru biyar daga kamuwa da cututtuka da ka iya hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken bayani a tattaunawar da suka yi da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya. A daidai lokacin da masana harkokin lafiya ke jaddada yawaitar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da ke rasa rayukansu. Masanan sun yi ittifakin cewa shayar da yara nonon uwa zalla tun daga ranar haihuwa har zuwa watanni shida zai kawo raguwa ainun na yaran da ka rasa rayukansu kafin su cika shekaru biyar. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano. Ya yi ƙarin haske akan shayar da nonon uwa zalla ga jarirai har na tsawon watanni shida don inganta lafiyar jariran. sannan kuma 'ya'yan daga lokacin da aka ce suna kan wannan nono ba su da matsala in dai uban zai iya kokarin sa ya ga cewar ba a ba su ruwa ba domin dole sai mun kira ga iyaye maza su ma anan sai sun shigo ciki domin wani lokaci kawai hasashe ne ake musu sai su ce a'a bala a baya sai an baya ruruwa. abin da ake bukata duk abin da aka ce ma karkai kaza sai a gaya maka dalili in ka zo na ina tabbatar maka da zaka fahimta zaka ga dalilin da yasa aka ce kai kai wannan wasu suna ganin cewa a ce an haifi dan adam yayi wata shida bai sha ruwa ba kamar akwai rashin imani a ciki haka suke gani amma magana gaskiya ba haka ba ne saboda idan muka zo akwai lissafe da yawa da za mu bashi mu nuna mar gani kuma a zahiri idan mai kiwo ne ko kuma ya shiga duk wata riga da ya sani fulani da suke kula da dabbobinsu ya tambaye su yaya dabbobinsu suke shayar da yan dalo ake ce wasu in suka haife su eh. suna shan ruwa ba fulata ne zai gaya ma zai rantse ma dan dalo baya shan ruwa nono kawai yake sha na uwarsa ko da ka zuba ruwan wallahi ba zai sha ba in akuya ce kake kiwo to aje akuyar aje ruwa ka ringa monitorin duk sanda dan ya taho gurin ruwan shinshina shi kawai zai wuce to gara wannan suna tafiya da kafa su kana gani misali mage da take shiga ga surƙoƙi ta haihu ta haifi 'ya'yanta a can wanda galibi ba ma za ka gansu ba sai sun yi wayo sun fara fita to me ke wannan ta taba ganin magen nan da kofi ta ɗebi ruwa ta tafi kai wa 'ya'yanta haka karnuka duk misali ma misali idan ka zo kan kare duk lokacin da aka ce 'ya'yan wannan dabbobi suna kan nonon uwa sannan kowa yake sha'awar su domin bulbul suke ba su da matsala amma daga sanda suka dawo kan abinci da ruwa sun zube kenan to haka dan bil adama yake haka Allah ya tsara a jarawa a gani duk sanda dan ya tashi dan ke tashi daga bacci dora masa nono ya sha ya sha ki cire shi sai ya saki dan kansa to jarraba ke gani in ya saki kawo ruwan wallahi ba zai sha ba saboda da yawa muna interview din iyaye mata akwai wata zaka ta ce dama ni in ina sha da yayana ba sa shan ruwa to ilhama Allah ya mata in dan ya tashi maimakon ta bashi ruwa nono take fara bashi to matukar ko ya sha nonon nan ba zai sha ruwa ba yana kai karshen kan wannan sinadarai da muka faɗa na karshe a cikin nonon wanda shi gabaki ɗayansa bai fice kashi biyar cikin ɗari ba kuma ba zai zo ba sai an kai wannan makarantar na gama kusan ashirin daga lokacin da aka ga goshin yaron nan ya fara gumi ma'ana an fara digestion a jikinsa ya fara take wato an fara kakkarya sinadaran a fitta su filla filla yadda jikinsa zai fikin daga nan ma bacci kawai zai ba zai farka ba to yana farkawa mai kwanta ba shi ruwa ta dora shi akan ɗaya nona nan ma sai dai ta ji kawai yayi bacci haka za ta yi shayarwa ta hatta gama ba ruwanta da kashin haƙori sai dai ta ga haƙorinsa suna bullowa in dai ta kai wannan kuma ina tabbatar maka ta kai wata shida wallahi sai nauyin sayananka. daga lokacin da ya tafi wata na sha ɗaya za ta ga cewa nauyin sayanin ya uku to amma wasu suna kuskure idan suka kai wata shida sai su ce za su ci gaba da basu nonon hatsawa a daga wata shida kuma nono ba zai iya ba nono kawai zai iya bashi kashi hamsin da cikin ɗari amma za a ci gaba da bayarwa saboda muhimmancin da yake tare da shi idan da a ce za ta ci gaba da da nono nan zai taimaka mata wajen tsarin iyali domin matukar ba ta tsaya yanzu ta shayar da yaro kar ta yadda a samu cikakkun awa biyu kafin ta kuma shayar da shi ba za ta samu ciki ba har sai ta yaya yara wani sirri ne anan ko muna gaya musu family tsarin iyali ne ta ba shi nono ko da bacci take kar ta yadda awa biyu yana motsa dora masa nono ya ci gaba da ja akwai wasu sinadarai da jikin yake fitarwa yayin da yake jan nono jikin yana fitarwa su kuma na sinadaran za su tafi za su hana inda ake turo kwayanta ba za su fito ba in dai ba za a yi wannan awa biyun ba ba za ta yi ciki ba har sai ta yaya danta wannan ko shakawa bu garanti ne domin binciken ya nuna mata kashi 98 cikin 100 haka ya nuna saboda haka inda za su jarraba shi kansu wannan tsari ne na tsarin iyali to mu a bangaren abinci da sanin yadda ya kamata a bada abinci idan muka ga kamar da ake musu waka gwanne ikon Allah ko ciki da goyo mu idan muka ga mace da ciki da goyo kawai za mu ce ba ta ba ɗanta nono yadda kamata ruwan nono take wa yayanta shi yasa wannan sinadaran suka fito tana da kushayarwa ta ciki in kwa za ta bashi ba za ta ciki ba sai ta yayi ko shakka ba. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya a jihar Nejan Najeriya sun dukufa wajen faɗakar da jama'a mahimmancin kula da lafiyar mata masu jego. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Daga cikin faɗakarwar da jami'an kiwon lafiyar ke yi hadda yadda ake yin wankan jego. Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar naija ya yi ƙarin haske. Eh to ita mai jego a kimiyyance ana son duk abin da za a yi ta samu hutu kuma ta samu cin abinci mai kyau da kuma kasance mai kula da kanta kula da kai shine tsabtace jiki tsabtace tufafi kuma da muhallin da take kwanciya sannan kuma ta kiyaye al'amura na al'ada wanda yake suna da illa ga mai jego akwai kuma ɗabi'a na wankan jego wanda al'ada da kakanni da kakanni kakana ta ce wani ina ta turanci ka a wankan jego to ni in sani an mini ba a sani kuma a zo ana gadara da jahilci a da tunanin kenan amma yanzu bincike ya nuna cewa wankan jego yadda muke yin sha shi ba haka ake yi ba ana son mace wanda ta haihu ta zauna cikin ruwa mai dumi wanda yake tana iya zama ba tare da tatuma ba haka zalika dr abdullahi ibrahim ya yi karin bayani akan mahimmancin wanke nono kafin a baiwa jariri ya sha. Mace tun tana wata takwas ya kamata mai da shi ɗabi'a tana wanke nononta akai akai akai ba sai za ta yi wanka ba in ta zo wanka ta wanke wani lokaci kuma ta wanke in ya kai wata tara kuma ta rika wankewa saboda ita mai mai ciki akwai nauyin jiki a tashi a wanka ma na iya zama matsala to ki tashi ki wanke nonon ki in aka zo kuma ta haihu to ana son cikin awa guda daga haihuwa ta ɗauki yaro ta sashi nono kai ya wuce awa guda dalili shine yaro da aka haife shi abincin da ya samu ta uwa ko ta cibi lokacin yana cikin uwar shi ta mahaifa abincin da yake yi yana tarawa na cewa wata na zan fita wurin nan in dawo duniya to abincin nan na awa biyu ne zuwa uku idan mace za ta bada nono to sai ta tashi zaune ko ta rigingina rigingina ma'ana ta kwanta kamar ta kwanta kuma kamar ta zauna idan ta ɗan gidan nan sai ta ɗauki kan yaro sai ta sa yana sha to a haka shi kuma yaro ya zama cewa ba wai yana kwance ba ne shi ma yana kamar yana ɗan zaune to yana sha yana shiga jiki to bari mu duba idan da ta kwanta tana sha da nono menene illar shi idan tana kwance tana shayar da yaro yana sha ta ɗan saki jiki saboda bacci yakan sa jikin mutum ya sako sako sai nono ne ya dawo sai ya dakile ma yaro hanci to shi yaro bai iya numfashi da baki ba hancin nan shine kaɗai hanyar numfashinsa to nono ya dakile ma yaro hanci Baiwa mai jegu abinci mai gina jiki na da matukar mahimmanci kamar yadda daktan ya yi ƙarin haske. Ko bance haka ita wannan mace idan har ta yi ciwo nonon ta ma yana zama matsala yaro ba zai samu sai ka koma kuma kana fama da uwa da ɗa ba lafiya da Allah mai gida a yi haƙuri a jure a ba mai jego daɗi ta ban kaɗa ta ƙoshi sai ta yi gyatsa. Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan yake ƙarin bayani akan yadda ya kamata a kula da mai jego a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanayin zafin bazara da ake ciki yanzu ya haddasa ɓallar cutar sankarau a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar Jigawa. Sai dai jami'an kiwon lafiya suna ci gaba da wayar da kan al'umma yanda za a kaucewa kamuwa da cutar. Halimatu Abdullahi na da rahoto. To ko akwai wasu ƙarin matakai da hukumomin lafiya na jihar ta jigawa ke yi domin ganin cutar bata ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummar jihar ba? Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar. daga lokacin da aka fara magana wannan annoba ta fara kunnuwa zuwa yanzu gaba ɗaya mutanen da aka gani wanda suka nuna alamun ko suna da cutar guda 48 ne a cikin su guda biyar ne aka tabbatar da cewa ita ce guda uku suna da dauke da cutar meningitis kwaya cutar irin wanda ba ta annoba ba ce ta ku ce ta da kullum guda biyu su ne suke dauke da wannan nigeria din wacce take yaduwa da sauri take kawo annoba amma a yanzu kusan duk ko ina abin da ya lafa alhamdulillah gaskiya ba mu da wata matsala babba abin da ya shafi wannan yanzu shin da akwai matakan rigakafin da kuka ɗauka na gama gari ko kuma dama kun riga kun yi rigakafi. wajen mataki kala shida muka ɗauka na farko akwai faɗakarwa ta da kullum da ake yi na hanyoyin da ake kamuwa buƙatar mutane su dinga buɗe tagogi in za su kwanta kuma a daina cin kushewa guri ɗaya a ɗaki wajen kwanciya da dare to wannan yana fita sa'an nan kuma akwai horo da muka ba wa ma'aikatan lafiya na kota kwana manyan asibitoci da ƙanana 'yan ƙananan asibitoci mun musu horo akan yadda za su gano alamunta da wuri don su turo asibiti na sama manya kuma masu horo akan yadda za su dinga ba wa magani yadda za a ringa treating cases idan mutum ya zo da larura yadda za a bashi magani da wuri ya warke amma take na uku shine tanadin magani wanda aka jibge shi a wurare da aka keɓe na musamman wanda idan wannan cutar ta zo duk wani Allah ya jarrabta da wannan za a bashi magani kyauta mataki na hudu kuma shine wanda muka yi na shiri na neman allurar rigakafi tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta tarayya wanda har yanzu da yawan mutanen da muke da shi bai kai adadin da za a ce a yi allurar ga kafe na dugari irin na gangami din nan ba amma dai mun kai koken mu kuma sun san muna kallayi an samu akan alat da zarar an ga alamar abin zai kai bukatar a nemo allurar da za a yi na dugari to za a kawo wannan kuma mataki na gaba kuma da muka dauka shine na wani keɓe asibiti kamar wani sabon asibitin da gwamnati gina muka keɓe shi a matsayin asibitin da za a kawo irin wannan marasa lafiya ko da irin wani abu zai bullo da yawa ya zama ya tare da yawa za a iya kawo su kuɗi inda za a tara karfi a tabbatar da mutane suna ana ba su magani a gurin da kowa hankalin shi yana wajen to irin wannan matakan suna da yawa wanda kuma kullum a kansu ake akwai na gaba kuma shine kara surveillance shine kaman kara jajircewa akan neman irin mutanen da suke da irin wannan larura wanda suka nuna alamu ɗaya biyu a ƙauyuka so da ka zauna a garuruwan su har su rinka yada ta ba tare da an gano su da wuri ba to wannan surveillance din shi ma mun asasa shi an wa mutane horo an ƙara faɗakar da su an zaburar da su koya ga alamar cewa you know mutum yana da ɗauke da wannan za a jawo shi a fito shi daga ƙauyen su a kashi kuri na musamman inda za a keɓe shi don kar wasu kamu har sai an gama bincike a kansa a ga ko yana da ciwon ko ba shi bane wannan su ne kaɗan daga cikin matakan da muka ɗauka. Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Domin ci gaba da kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya, jihar Bauchi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba domin har yanzu ana ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar ga yara, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da yake bayani yayin gudanar da bikin yaƙi da cutar shan innan. shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Mrs. Adamu Ibrahim Gamawa. Ya eh, cutar shan inna kamar yadda kika sani wanda an daɗe ana ta kokarin a ga da ita a duniya. Yanzu kusan kasashe uku ne suka rage da Afghanistan da Pakistan da Nigeria. Nigeria kusan zan ce mun ci gaba sosai don yanzu tun 2016 yanzu ana wajen shekara ɗaya da rabi ba a sami kesin ba. Bauchi yanzu mun yi kusan wata 55 babu polio. babu kuma circulating vaccine gravel kamar wajen wata 65 so akwai ci gaba sosai kuma gwamnati tana iyaka kokarin ta saboda duk yadda aka akwai abin da muke kira kamar tafarfan tallafin da su ma suke bayarwa kullum gwamnati yana bayarwa sannan routine immunization wanda shine kamar rigakafin yau da kullum wanda shine zai sa wani abin ya dore dan ka da polio baka karfafa rigakafin yau da kullum ba za a iya dawa gidan jiya to duk abin muna tafiya tare da su da shi routine immunization da kuma shi polio campaign din to ne gwamna jiya ya zo ya kaddamar da shi wannan round kenan na april 2018 kuma yanzu muna sa ran cewa duk wani round da za a yi ma za mu dinga irin wannan gangamin saboda a faɗakar da al'umma a nuna musu muhimmancin shi yin wannan rigakafin polio to a kwanakin baya kun dan ja kafafun kun yi shiru da maganar kaddamarwa yanzu me dalilin da kuka ji dawo da shi eh da can baya saboda issue na security da su aka saboda gaskiya da can baya ana dan ja da baya da baya saboda ishu na security amma yanzu duk ko ina ma ana karfafa mutane guda su fito su kaddamar saboda al'umma su san cewa shugabanni suna so su ga eh, al'umma sun yi kuma duk da kaga shugaba ya daugo ya diga wani lokaci yan su ake gudawa daga an diga to zaka san cewa ba abu ne mai cutarwa ba ba shugaban zai dauko ya diga wa ƴaƴansa inda har abu ne mai cutarwa kuma kullum muna faɗakarwa cewa duk wanda suke gudun wannan alluran inda a ce abu ne mai illa da yanzu an ga illa wa miliyoyin yara don kowane round sai mun yi rigakafi wa yara miliyan biyu inda yanzu abu ne mai cutarwa da ba sauran yara a Bauchi state kawai da abin da muke so shine dan al'umma ake dan mu ake kuma mutane su da kokari su ga sun kare mu daga wannan cuta mai nakasarwa. Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, a taron bita da ya gudana na likitoci da masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar. Likitoci sun tabbatar da cewa daga wannan wata an kawo ƙarshen rigakafin cutar polio. Domin alamu na nuni da cewa an sami nasarar kawar da cutar a faɗin jamhuriyar Nijar. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto. A ikirari da likitoci ke wannan shine karo na ƙarshe ga maganar shawarar kayan cutar shan'ina a Nijar a taron bitar da ya gama da likitoci da kashi 140 cikin 100 na yawan ƙananan yara da suka samu wannan shoshawa malam idris abudu Jami'un waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko da rasfe a maradi muna tsammanin mu yi ma yaro wajen dubu tara bayan mun yi wannan aiki mun kare sai muka samu wajen yaro miliyan guda da ɗari biyu da tamanin da yan kai wanda aka yi ma akwai wasu wanda suka ketaro ko wanda ba mu sa lissahin su ba muna makwabtaka da kasashe kamar su Nijeriya to muna sa zaton wannan yaran ne sun ketaro an samu a musu wannan rigakai na shan sakamakon mai ba da percentage kamar ga kashi 100 da muke tsammani sai muka kwashe wajen kashi 140 mun wuce zaton da muka yi na yaran da za mu yi ma aiki kenan a wannan shosha ba ko cikaro da matsaloli ba matsaloli kamar yadda dukan lokaci in yayi ana dan samun wasu uwaye da ba su fahimce mu ba ko suna cewa wata kila masu ba da magani ne ba su yi da'a ba sun zo zagaye da muka yi wanga na abril magidanci 100 aka samu wanda suka dan yi tsaurin kai amma an samu an ciwo kan wajen kusan 92 guda takwas da ne yanzu dai haba mu samu muka ciwo kansu ba amma muna bisa kan ganin yanzu za mu su amince a yi ma yaran su wani rigakafi na sha'inna don a ba su sa'a kamar sauran yara da kiyaye kamuwa da wannan cuta. Duk da bayanan da aka yi likitoci sun ci karo da waɗanda suka shura wannan shawa ta rigakafin tushirar ina ƙananan yara. Malam Idris Abdul Najjar da kira ga uwayen ko dan zuwa gaba sabida irin shan namijin ƙoƙarin da ƙungiyoyi irin su OMS UNICEF ya zuwa wa gwamnati ke bada wajen tabbatar da kariya ga yara. Yanda muka ci nasara ga wannan aiki su ma kasashen su ci nasara saboda cuta ce in dai su suna da ita to mu ma ba mu tsira ba saboda akwai mu'amala da yawa da ake yi tsakanin mu da kasashen nan. Duk yanda muka yi wannan nasara su a ce akwai har yanzu wannan cuta a wajen su to namu na iya su je su ɗauko su zo baza ta a cikin mu ko kuma nasu su ƙetaro kuma su laƙa ma yaran namu. Kiran da nake yi kenan ga uwayen yara shine kar a gaji an ci nasara yanzu yanzu abin da ya saura ba da ƙarhi ne muke yi bisa kan wannan rigakafi bisa wannan garkuwa da muka samu ma yara ta wannan cuta sha'inna muna fata gare su kar a gaje mun ci nasara insha Allah kuma muna fata mu rike wannan takardar yabo da muka samu wadda aka ta nuna cewa Nijar ba mu da wannan cuta ta sha'inna Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar a gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga jihar Maradin jamhuriyar Nijar Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. da malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.